Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum kama da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu fada white house ta fitar da sanarwa jiya asabar inda ta yi allah wadai da harin kunar bakin wake da aka kai jiya a kabul babban birnin kasar afghanistan da ya kashe mutane akalla 95 waɗansu 163 kuma suka ji raunuka ta ce wannan harin da ya janyo asarar rayuka ya samu mu da abokan abokiyar ƙawancenmu jajircewa muguntan taliban ba za ta ɗure ba amurka ta kudura aniyar raba afghanistan da 'yan ta'adda da za su iya kaiwa amurka da abokan mu da duk waɗanda ba su da ra'ayinsu hari ma'aikata harkokin wajen amurka ita ma ta fitar da sanarwa cewa amfani da motar ɗaukar marasa lafiya da ƙungiyar taliban ta yi a matsayin makami ta kai wa farin kaya hari manuniya ce ta irin yadda ba ta ɗaukar mutanen afghanistan da duk waɗanda suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a ƙasar a matsayin ba komi ba. kuma wannan ya saba wa hankali muna jinjina wa dukan ma'aikatan gaggawa sabili da karfin halinsu wajen kai ɗauki bayan harin shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a afghanistan shi ma ya yi allah wadai da harin ya ce abin da ya fi ta da hankali da ya kuma saba wa dokar ƙasa da ƙasa shine yadda maharan suka yi amfani da motar da aka yi wa fenti kamar ta ɗauka marasa lafiya har da tambarin aikin jinya. makwabciya pakistan da ake zargi da samarwa kungiyar taliban mafaka ita ma ta yi allah wadai da harin ta kuma jajintawa dangin waɗanda harin ya shafa an kai harin na jiya asabar ne 'yan sa'o'i bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa nakiya da aka dankare a wata karamar mota a wajen sansanin soja a lardin helmand da ke kudanci inda ake fama da tashin hankali fashewar da ta auku a lardin nad ta ji wa kalla da karin gwamnati shida rauni bisa ga cewar jami'ai majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta halarci zaman tattaunawa na wanzar da zaman lafiya da rasha ta ɗauki nauyi a wajen shakatawa na black sea da ke so shi mako mai zuwa da yake yanzu ba ta da wani shaku babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya shaida shawarar tura manzo na musamman kan syria stephen demistra. zuwa taron na soshi da za a buɗe gobe litinin babban magatakardan ya ce yana da ƙwarin gwiwa taron na soshi zai ba da muhimmanci da kuma muhimmiyar gudunmuwa ga ƙoƙarin sake farfado da tattaunawa tsakanin ɓangarorin siriya da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta a geneva masu kushewa taron da turkiya da iran ke mara baya suna zargin rasha da kokarin kwace yunkurin wanzar da zaman lafiya a siriya daga hannun majalisar ɗinkin duniya da nufin samar da sakamakon da zai kyautata wa gwamnatin bashar al-assad 'yan hamayyan siriya su ma suna goyon bayan wannan matsayin suka kuma ce za su kauracewa taron kudurin majalisar ɗinkin duniya lamba ta 2254 ya buɗe ƙofar wanzar da zaman lafiya a siriya da misra ya ce za a sha ta sabon kundin tsarin mulki a geneva ƙarƙashin abin da ake kira tsarin geneva shugaban ƙasar mali bubakar keta ya faɗa jiya asabar cewa harin rashin imani ba zai firgita mutanensa ba bayan da waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko ne ne ba suka kashe akalla mutane goma sha hudu a harin da aka kai a wani sansanin soji an kai wa sansanin sojin da yake garin sonfi wanda ke tsakiyar kuma kusa da kan iyaka da yankin timbuktu na kasar mali hari da asuba kawo yanzu kuma babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari mayakan masu tsatsauran ra'ayin addini sun kwace ikon yankunan hamada da ke arewacin kasar a shekara ta 2012 kafin bayan shekara guda aka kakkaɓe su daga wurin ƙarƙashin jagorancin faransa sai dai duk da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da aka kirke da kuma dakarun da ke aiki ƙarƙashin wani shirin kakkaɓe mayaƙa na faransa ana ci gaba da samun ƙaruwar tashin hankali da hare-hare a kudancin ƙasar kusa da bamako babban birnin ƙasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a jihar Kano domin ko a ranar goma ga watan gobe ne idan Allah ya kai mu za a gudanar zaɓen ƙananan hukumomi. Akan wannan ne wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban hukumar zaɓen Farfesa Garba Ibrahim Sheka ga kuma yadda tattaunawa tasu ta kasance. a doka an ba da damar cewar inda za a yi zaɓe sai an ba da wato sanarwa ga stakeholders wato jam'iyyu da sauran jami'an tsaro sai an ba da notice na kwana 90 wata uku kenan to sai muka kirawo shugabannin jam'iyyu muka zauna da su ranar takwas ga wata muka tula musu abin aka yi demokradiyya suka zaɓa mana ranar goma ga watan fabrairu ta zama ranar da za a yi zaɓe to shi ne tun daga wannan lokaci muka fara shirye-shirye dama kasan aka riga aka sa ranar zaɓe to akwai ah, za a fara da abubuwa kafin a kai ga zaben da kuma abin da za a yi ranar zaben da abubuwan da za a yi kuma satin da zai biyo na zaben to wannan duk mun fara shi muna kansa yanzu eh, to tun da tun kun fara aiki a daidai da lokacin nan da muke magana da kai a wacce gaba kuke to alhamdulillah yanzu na farko dai ana sensitization wato wayar da kan mutane domin kasan zabe a Najeriya ya riga ya zama abin da ya zama a kasashen turawa muna gani ana yin zaɓe a koma ofis a yi zaɓe mutum ya je eh, kantin sai je zauna to amma munan sai ga ranar zaɓe ta zama rana kamar ranar yaƙi hmm. sai an hana mutane zirga-zirga an hana komai to kuma ba wani abu ne ke kawo nan ba ko dai burin a yi cuta ko wani abu shi ne zaka ji mutum ya yi zaɓe sau biyar sau goma da sauransu shi za ke hana zirga-zirgar nan to shi sa muka ɗauki wannan harka ta sensitization da ƙarfin tsaya sosai wato waya da kan jama'a yauwa saboda mai yiwa idan aka wayar da mutane adequately to duk abubuwan da irin yan matsaloli da ake samu na zaɓe ba ma za su taso ba mutum ya tafi da makami wurin zaɓe ko ya tafi da wani abu na tada hankali ko kwaya ko wani abu to kaga wannan abubuwan da su ne abubuwan da ba su dace ba muke wayar da kan matasa wanda kake cewa za ka mutu dan shi a fito an ka fito da makami kaza kaza sai wani sai wani bayan ya ci zaben kuma wata biyu wata uku mu ji ka canza masa suna ana wani rabul cika tsere ko wani rabul dan ba kara waye to mu gaya musu tun da wuri su gane cewar ba lalle ne in ka zaɓi wanda kake so kai ka samu abin da kake so ba so ka yi abin da ya dace abin da doka ta ce a yi a zaɓe ka dangwala ƙuri'a sau ɗaya ka koma gefe idan ma za ka yi abin da mai girma shugaban ƙasa yake cewa a yi na a kasa a tsare a raka to in ka dangwala ɗin ba su mace aka ka cushe gurin ka hana wani dangwala nasa ba sai ka koma can mita ɗari biyu da aka ce ka koma gefe ka tsaya ka jira ran da aka ce an gama kuma to in za ka raka din shekara ka to ka ce kuna wannan aiki na wayar da kai don kun dauke shi da muhimmanci za mu so ka gaya mana waɗanne matakai ke ɗauka na wayar da kai ma'ana kuna amfani da kafofin labaru ne ko kuma a'a kuna bi gida-gida ne gari-gari don ku tara matasa ko ɗalibai ko wasu to yanzu abubuwan duk wanda ka faɗa ana yi na farko dai ah, za mu zaga ko kuma muna zaga local government kananan hukumomi gaba ɗaya na kano dinnan sai mun shiga ko'ina za mu haɗu da stakeholders shugabannin jam'iyyu da masu jefa ƙuri'a da shugabannin tsaro da eh, shugabannin gargajiya da gatai da hakimai domin eh, wayannan su ne mutanen da in suka yi magana ana ji so za mu fito ga ka'idoji na zaɓe muna da dokokin zaɓe da aka rubuta su a littafi muna tare da su za mu je mu rarraba da posta posta da za a yi ta nuna yadda ake zaɓe sa'annan kuma mun yanzu daga nan zuwa sati guda mun ɗauki jingles kala-kala da za mu saka su a cikin gidajen rediyo da gidajen talabijin mun ɗauki awowi da za a yi na bayanai na wayar da kan mutane daga nan dai eh, satin da mai kama duka gidajen rediyo za su ɗauki harama za ka ji duk abubuwan da suke fitowa kusan duk minti ɗaya minti biyu za ka ji abin da ake faɗa a kan zaɓen nan so za mu je physically za mu zaga sannan kuma za mu yi amfani da gidajen rediyo wanda shine hanya mafi sauki da za ta kai ga mutane tunda in ka je kai magana a gidan rediyo ɗaya mutane miliyoyi sai su samu magana nan to amma duk da haka kuma za mu je da kafa da kafa za mu je hedikwatar local government ɗin nan gaba ɗayansu domin a interacting a wannan guri a yi bayanai a yi tambayoyi sannan kuma abin nan a gama yaya batun sayar da wa 'yan takara na jam'iyyu um, takardun shiga takara uh, an fara ne ko kuma shi ba a kai ga gaba sama tukuna to har yanzu dai su jam'iyyu suna can suna ta kokarin fitar da 'yan takarkarinsu inda za su yi sulhu suna kokarin yi inda kuma za su yi zaben primary election sun fara sai sun gama wannan ne za su haɗo mana list misali idan jam'iyya ɗaya ta tabbatar ta gama duk fito da 'yan takarar ta na ciyamomi su 44 ta fito da kansilolin ta 484 chip sai a rubuta mana a list sai a kawo mana don gudun eh, eh, eh, wato a musu abubuwa in aka kawo mana wannan yana ofis din za mu kai bankuna ne wannan forms a bankuna za a sai da su saboda haka in ka zo siyan form sai ka faɗi daga inda ka zo an duba list an ga kai ne jam'iyyar ka ta kawo sannan sai a sai maka da so kowace jam'iyya za ta kawo mana list din mutanen da ta tantance suka zama 'yan takara authentic list mu karba sai mu bada kofi a banki duk wanda ji zaka sai form sai an duba an ga kai ne domin wannan ba na tsayawa zaben cikin gida bane zaben cikin gida jam'iyya za ta iya sai da guda 100 mutum daya ya a takara to amma mu yanzu eh, duk jam'iyyar da za ta tsaya zabe dan takara daya za ta kawo mana ba daidai bane jam'iyya daya ta kawo dan takara guda biyu akan mukami da kaga ba baya cikin doka so duk jam'iyyar da ta gama kap ta gama zaben primary election ɗin ta cikin gida in sulhu za ta imami za su mutanen da aka tabbatar da su ne yan takara su za a kawo mana a list in aka kawo mana muka ajiye to mu kuma wannan list shine in mutum ya zo sayan form sai mu duba in sunansa yana ciki sai mu tikin sai a bashi form sai amma in sunanka baya ciki ba za mu sai maka da form ba karan farko kun gana da shugabannin jam'iyyar jam'iyyar siyasa gabanin ma fito da jaddawali um, ba mu sani ba ko kun wata tattaunawa da su game da wannan tsari da kuka yi na cewa ga yadda za a fitar da 'yan takara ko kuma a ga yadda ku za ku sayar da takaddun cikewa don shiga takara to su shugabannin jam'iyyu tattauna da muka da su ta farko shine ta fitar da ranar zabe to akwai za sake zama da su uh, domin zaman ba zai kare ba har sai mun yi zabe duk wani abu da ya taso za mu tara su mu intimatin ɗinsu ga abin da ake ciki in wanda muke neman shawara ne su ba da shawara in kuma wani abu ne wanda an yanke hukunci za a ba su labari sai a gaya musu to amma dai wannan eh, magana ta sai da fom su ma sun san haka ne ba za a yi sai da fom barkatai ba su za su suna tantancewa su ne za su fito da 'yan takarar su kuma mu fom ɗinmu na 'yan takara ne wanda aka da aka tace na jam'iyyu saboda haka da rigime-rigimen su na cikin gida da suke na wannan duk sai sun gama kap za su kawo su za su mana recommending su ce to wa'annan su ne 'yan takararmu sannan mu kuma mu sai musu da fom. Farfesa eh, ka zo nan kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da takaddama game da shugabancin jam'iyyar APC a jihar Kano. Hmm. Wai kai hukumar nan ta da wani shugabanci za ta aiki ne a yanzu. To, um, mu dai da muka zo kowa ya sani da hukumar zaɓe ta jiha da hukumar zaɓe ta ƙasa dan juma ne da dan jumai kuma in za ka duba dangantakar su ne uba mu ne yaya domin su ne suke da ƙarfin yi wa jam'iyya rajista su suke da ƙarfin in fa rajista ma da za a yi ta zaben mutanen unguwa unguwa da su zaben su suka yi mu ba mu da wannan ƙarfi saboda haka <clears throat> da muka zo sai muka tura wa hukumar zaɓe ta jiha muka ce to za mu yi taro da 'yan jam'iyya 'yan ah, jam'iyyu saboda ka muna so musamman su waye ma jam'iyyun ma tukuna da farko dai yanzu ma dan Najeriya average dan Najeriya ma ba zai iya gaya maka ma yawan jam'iyyun ba 45 ne 47 ne 50 ne ba wanda zai iya gaya maka sai hukumar zabe tunda dan kwanan nan aka ce an wasu jam'iyyun register kuma babu mamaki nan da kan mu kai zaben nan za a shi sa ma kayan aiki mu muka dan jinkirta musamman sensitive materials domin yanzu idan ka zo ta sa abin nan eh, ka yi eh, an maka ballot paper kuma daga nan ana an shiga sauran sati biyu daga aka ce an wata jam'iyyar rijiya kuma wani ya takara a ciki kaga an bata maka aiki saboda haka hukumar zaɓe ita ta san jam'iyyu da cewa rajista to su muka je suka ba mu list na jam'iyyu da shugabanninsu da telefon namba ɗinsu da komai kuma wannan muka yi muka amfani da shi muka kirawo taron da aka yi taro saboda haka ba mu da matsala ko kaɗan domin ba yin kanmu ba ne hukumar zaɓe ce take yin wannan zaɓen da ake na jam'iyyu ma a fitar da shugabannin jam'iyyun mun san ba a yin sa sai hukumar zaɓe ta je gurin in fact kuma zuwan ta gurin shine sa take samun authentic list take rikewa na cewa wa'annan su ne shugabannin jam'iyya wanda ta sani na yi maka wannan magana ne saboda akwai rahotannin da ke cewa bangaren abdullahi abbas na sayar da fom su ma bangaren haruna umar haruna doguwa na sayar da fom na takara don haka karshe dai karshen karshe nan za a taho kowane bangare ce zai mika wato yan takararsa kamar yadda ka yi bayani a baya don haka bisa dogaro da wancan bincike ko kuma bayanai da kuka samu daga ita hukumar zaɓe ta ƙasa inec mm. yanzu ku wacce alƙibla kuka samu dangane da wannan takaddama misali mu za mu yi amfani da doka kuma a harka zaɓe dokar mu na ce doka na nufin duk abin da inec take da shi a hannunta na shugabanci shi za mu yi aiki da shi wanne ta baku ta bamu list kuma wanda sai mu mun kira wasu taro sun gani wanda ba mu kira shi ba san ba ta bamu ba so in ka ji ba da kai muka yi taron mu na farko to ka san ba kai INEC ta bamu ba mai sauraro da san da kuka yi wannan taro ba amma zai so ya ji farfesa ya ce mun yi taro da wani kuma saboda hukumar zaɓe shi ta bamu don haka da mu da wannan aiki yanzu wannan kina ganin a lokacin sa bai baka bari idan an kawo lokacin da aka zo za a kawo mana takardu wanda ya kawo takardu ba mu karɓa wato ya san ba shi bane to kaga daga nan abin da ya fashe ba sai an yi abin nan ba amma dai yanzu ba na so in preempting amma dai an ba mu list daga hukumar zaɓe ta ƙasa na jerin shugabanni da yawwa jerin shugabanni da jerin jam'iyyu kuma muna aiki da wannan tunda ba mu da wani abu da za mu rike hannu in ba wannan ba mai aiki da shi eh, wannan kuma wanda zo kawo fom ya gaba a karba ba to it means hukuma zaɓe ba ta san da shi ba kenan ta kasa wadda ita ce ta ba mu sunayen jam'iyyu da shugabanninsu to za mu yi amfani da wannan dokar tasu tunda kamar yadda na gaya maka da farko su ne masu yi wa jam'iyyar rajista kuma su ne ake haɗa shirya zaben shugabannin jam'iyya da su su ne suke da list authentic mu da muka shigo ta sama kawai muka shigo muka je muka ce to ku ba mu suka ce gashi to muna da shi a hannunmu so da shi za mu aiki a ƙarshe profesa um, mm. shi zaben nan yanayin zaben nan an ce ana kawo sauye-sauye eh, da mm. zimmar a inganta shi mm. Um, eh, yanzu ka karbi shugabancin hukumar nan kuma kana tunkara wannan jan aiki hmm. akwai sauye-sauye da ka kawo ne na yadda za a gudanar tsarin zaben ko kuma abubuwan da ka tarar yadda abubuwa suke haka za ka bi su a gudanar da zaben nan to gaskiya sauye-sauye akwai kuma sauye-sauye na logistic ne ba wani abu ba hmm. ah, mun ga lokacin da 2015 hukumar zaɓe ta kasa ta yi amfani da abin da ake kira card reader kuma akwai proposal da dama akwai abubuwa da aka kawo mana e-voting wane ne voting duka suna muna ganin su to amma mu abin da muka dauka muhimmi shine duk wani zance na card reader da wani mashin da za a aiki da shi mafi alal abu shine a ce ran da za a yi zaɓe an kawo kayan zaɓe a kan lokaci ko an kawo maka card reader an aje idan ba a kawo maka ballot paper ba ko wani abu ina me za ka yi to mu abin da muka dauka a nan canjin mu shine kokarin da za mu yi na lalle mu tabbatar da cewa in aka ce da mutane za a kawo musu kayan aiki takwas to at most an yi makarar duniya na a ce karfe tara an kawo kayan aiki gudunan an aji sannan mun samu kyakkyawar rajista domin kwanan nan aka yi zaɓe a inugu mun je mun gani da mu aka yi a kadiri da aka kawo ta kusan rabin ta fata aiki saboda haka daga karshen karshe dai sai zaben ya zama da kawai da takardu aka yi kamar yadda ake saboda haka canjin da ake nufi wanda za a kawo mai inganci irin na turawa wanda za ka ga kana dangula kura ma kana kallanta a talabijin har yanzu bai zo mana ba duk wani wanda ake yi kuma wani abu ne wanda in ka fara za ka yi jakin doki ka fara nan ka karasa da can saboda haka yanzu za mu tanadi ko kuma ce mun tanadi comprehensive list wato cikakken kundin masu zaɓe yawa wanda za mu yi amfani da shi hmm. da ka zo an tabbatar kana da wannan bbc card din nan kuma mun ga abun yi talin a baka kuri'a ka je ka jefa hmm. ba za mu tsaya zancen card reader yanzu mu ɗauko ta ba ta mu bace mu aro mu zo ko zancen batiri ko wani abu da sauransu eh, eh, ga kuru-kuru ra'ayar aini ga lis ga biri ga waina sunan ka a tikin a baka takarda ka je ka jefa kuri'a da haka magana kadiri da ko wani e voting ba shi mm. kenan a faru gaskiya ba mu kai labarin da zamu yi wannan ba yanzu kadiri mm. eh, da akwai yan tangardodi wanda ba za mu iya accommodating wannan ba Da mu dai tabbatar da cewar abubuwan zaben nan sun kai ga inda za a kai su akan lokaci kuma a inganta tsaro a gurin don gudun yan eh, zarika ruga da sauransu sa'annan kuma mu tabbatar da cewa in Allah ya yarda duk wanda ya zo da katinsa aka tantance shi ya da ƙuri'a. to masu ware kun ji irin shirin da hukumar zaben jihar kano ta yi yanzu amadin wakilin namu mahmud ibrahim kwari da bakon nasa sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ya ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Abubuwan da suke faruwa a Najeriya a yau ba abubuwa ba ne masu daɗi kwarai da gaske. Abubuwa ne wanda yake dume hankali ko wanda ya san abin da yake yi ko wanda ya damu da kasarsa ba zai yi fatan irin waɗannan abubuwa su ci gaba da faruwa ba. Abin da ke faruwa shine jama'a kullum sukan ɗauki abubuwa akan yi wa abubuwa rikansa kainan kashi ba don komi ba saboda wasu bukatu na wasu mutane bukatu na wasu mutane a yau in ka duba irin abubuwan da ke faruwa ba wani abu ba ne kawo yana abubuwa ce rashin adalci da kuma rashin gaskiya da wa mutane amana a in ka duba a baya lokacin da sojoji suke mulki ai ba a taɓa samun irin wa'annan batin ɓaci ne ba ko da an samu cikin lokaci kaɗan akan kawo a yi maganin abu amma a yau mun waye gari saboda siyasa saboda biyan bukatu na wasu mutane da wadda yake ba a so a faɗi gaskiya duk su ne suke kawo wa'annan abubuwa Masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya ke kokawa dangane da yadda matsalolin tsaro ke neman farraka Najeriya. Rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya musamman da ababayan nan ya yi zafi a jihohin da ke tsakiyar Najeriya da a wani lokaci kan rikide ya ɗau salo irin na addini ko kuma kabilanci abu ne babu daɗin ji. Alhaji Sale Bayari na zama babban sakataren ƙungiyar makiyaya mai suna Gan Allah. Wato ko a tarihi rigingimu na kabi kabilanci da addini a Najeriya lokacin su Sardauna wato ainihi dama daga nan ne tsakiyar Najeriya. Wa'annan abubuwa su suka kici suka kici newa yasa har yau akwai damuwoyi irin wa'annan kuma idan damuwoyi suka zama cewa suna da alaka da addini da kabilanci da wani kiyayya mai hankali duka ga wannan irin kiyayya din kiyayya ce wanda bata da kyau saboda menene kiyayya ne da za a iya gadonta ya gada daga uba uba kuma shi ma kai dan ma kansa shi ma ya sake ya sake gada wannan abubuwa rikici ne wanda ba su da daɗi ana ta kokari a tabbatar an tsaye da wa'annan abubuwan kaga kuma kuma ci gaba suke yi kullum a baya bayan nan dai jihar Benue ta shiga kanun labarai bisa yadda aka yi ta kashe-kashe a cikin ta sunana Nathan Vande ne ni kuma daga jihar Benue ne abin da dai za a yi a yi samu zaman lafiya ta jihar Benue ba abin da ya fi sulhu kai da matanka ma kana zauna tare da ita a gida dole dai za ku iya ku samu matsala. Yanzu za mu iya cewa an yi sulhu din kenan ko kuma mai ake ciki ne? Ai yanzu dai ana kai ne ka san abin nan dai ba za wai za a iya yi shi da wuri yadda mutane suna kalli abin ba. Bangaren Fulani ma da zafin zuciya, bangaren Tibi ma da zafin zuciya. So zaman mu tare da Fulani a jihar Benue ya fi shekara dari da wani abu ko zuwa dari biyu. Mu da Fulani kamar abokantaka mu bai fara yau ba to yadda dai bai fara yau ba Fulani a Naji duk fadin Najeriya duka ba wanda yana yi na kira Fulani jo, ba wanda yana yi na kira TV jo, sai mu Fulani da TV ne kawai muna da sunan nan wanda muna kira. To idan mun zo mun samu matsala ba da mu yaya ne za mu iya mu yi dole dai za mu iya mu kira mu mu zo na dai mu yi sulhu kowa mu sansanta juna kuma mu fahimci juna kowa ya tafi abin shi. To shin ma me ke haddasa rigingimu tsakanin makiyaya da manoma? Tambayar kenan da naiwa Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wanda kwararre ne kan sha'anin halayyar bil adama da kuma sasanta rigingimu. Gaddama da ake samu da rashin rayuka da sauransu na tsakanin makiyaya da manoma. Ah, kusan duk abin nan kusan duk ah, bincike yana nuna ana iya hada shi da abubuwa da yawa na ɗaya dai kamar shi canjin yanayi na biyu kamar tsukewan ƙasa ah, inda mutane sun yawa in ka duba yadda ƙididdigan jama'a ke karuwa in kuma jama'a sun karu dole a samu karuwa wajen noma da kuma wasu ayyuka da ake yi da ƙasa gine-gine yin hanyoyi muhalli da sauransu yana kawo wannan rikicin wato abin nufi shi ne, jama'a na karuwa fili ba shi karuwa dabbobi na karuwa babu kuma an samu yanayin canji na zamantakewan yau da kullum akwai wannan kuma sai siyasa ma da kabilanci a bambancin addini ya zo sai ya kasance abin ya zama akwai shi kansa takaddaman amma kuma sai ya zama dafa duka na a kawo wasu abubuwa da dama can dai suna nan a ƙasa amma ba su kawo takaddama sannan haka tabarbarewan hanyoyi da ake bi na gargajiyance a da ake samun maslaha ga irin waɗannan rikicin a ba mai gaskiya gaskiya a dai samu a sasanta yanzu babu su so akwai kuma na rashin isassun jami'an tsaro da kayan aiki da kuma haɗa bayanai na yake ce da ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Laftanar General Abdulrahman Bello Dambazo a wurin wani taro, kuma na tambaye shi kowane kokari suke yi don samar da tsaro a cikin gida. General Dambazo wanda ke da wani uzuri a wannan lokaci, amma duk da haka ya haɗa ni da babban mashawarcinsa, Honorable Aliyu Ibrahim Gebi. akwai abubuwa da yawa da shi mai girman minista yake yi da sauran makarabansa. To amma da yake abubuwan wasu sun shafi tsaro, ba za a iya hitowa a tallata ba amma definitely akwai abubuwan da ake yi alal misali in ka duba ai ministry interior ministry tsaron cikin gida ita ta fara kawo wannan a zo a zauna kamar a yi sulhu tsakanin makiyaya da manoma tun farkon shekarar da ta shuɗe baya ga nan da aka samu wannan matsalan da ya afku a can mambila ai shi ministan da kanshi da sa ba a yi kwana biyu ba aka kama hanya aka je can a can din aka zauna aka tantance menene gaskiyar magana aka zauna da duka bangarorin da suke da matsalan ah, aka samo gaskiyar maganan ya dauko ya kawo mu a lokacin mataimakin shugaban kasa yana wakilcin shugaban kasa shugaban kasa ya tafiya ita ministry na tsaron cikin gida tana yin iyakan kokarinta to amma me zaka ce dangane da masu korafin cewar abin da kuke din bai taka kara ya karya ba eh to kasan idan ba a nufinka da alheri ko da ruwa ka yayyafa za a ce ka tada kura alal misali so a wajen wani bai taka kara ya karya ba a wajen wani ya taka karan har ya karya ba amma karan ba karai har itacen gaba daya hmm. domin samun cikakken zaman lafiya a Najeriya a halin yanzu ko menene abin yi ga masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa abin yi shine dole mu dawo mu rungumi juna mu so yan uwanmu ba tare da bambancin kabila ko bambancin addini ba ko kuma wani yana siyasa kaza wani yana wancan ba ah, sannan kuma shugabanni su san cewa wannan girma da allah ubangiji su ba ya ba su ba ya su ba su ba ne domin su biya bukatunsu ya ba su ne su yi mutane gaskiya su musu adalci a rike wa mutane amana a ah, matukar za a yi haka to ina tabbatar maka za a samu zaman lafiya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.